Aƙalla manyan ƙungiyoyin farar hula hudu ne suke cewa yanzu sun shirya tsab don gudanar da babban taron matasan Najeriya a jami'ar Nnamdi Azikiwe da ke Oka babban birnin jihar Anambra a yayin da zaɓen shekarar 2023 na gabatowa. Mr. Wampan Junior shine mai magana da yawun waɗannan ƙungiyoyin. With Nigeria having over 70% of a youth population, it makes sense to have this young population included in governance. Yana cewa ne yayin da Najeriya na da fiye da kashi saba'in bisa ɗari na yawan matasa ya dace a haɗa da su a shugabanci. Tsarin da muke da shi a matsayinmu na ƙasa a yau bai ba da dama don shigar da matasa cikin tsarin tafiyar da lamura ba. kuma samun matasa a matsayin ginshikin makomar Najeriya shine shirin shugabanci mafi ala da kowace ƙasa na iya samu. Ƙasashen da suka fahimci hakan sun ci gaba, kuma Najeriya ba za ta samu ci gaba mai ɗorewa ba, sai fa an shigo da matasa cikin tsarin shugabanci da kyau. Augustan Neka ita ce aka ɗora wa alhakin kula da wannan taron, kuma ta yi ƙarin haske. The conference is designed to be the largest gathering of youth interested ta ce an tsara taron ne a matsayin taro mafi yawa na matasa masu sha'awar gina ƙasar Najeriya. Musamman a yayin da zaɓen shekarar 2023 na ƙara sowa da hanzari. Tunaninmu a nan shi ne mu nuna muhimmancin ra'ayoyin matasa kan batutuwan da suka shafi gina ƙasar Najeriya. kuma muna sa ran cewa wannan taron zai zama taro na mutanen da za su jagoranci Najeriya nan gaba. Augusta dai ta ƙara da cewa kimanin matasa dubu goma ne za su halarci wannan taron a wannan watan Maris da ke zuwa don tattauna yadda za a ƙara wa matasan ƙasar sha'awar shigan siyasa. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umahiya, Najeriya.